dole mu rufa wa kanmu asiri mu bar wa Allah in ko ba haka ba zai fa fitine mu Allah kaɗai san abin da zai wallahi ba za ka iya shari'a da ni ba za mu zara hannunmu daga gare ka akan dukkan abin da zai je da Man can never run away from destiny. She was naive and unfriendly. From the stable of Square Media Arts comes another blockbuster, Ruan Chakara. ta san nufina amina masoyin da bai da tamka a gonka soyayya ba da wasa She was rejected and lost all hope, and it blossomed for a while. But things had to take a different turn when the scene struck. Malami tamkar uba yake a gurin don Allah mun tarka da ka tafi ka bar ni cikin bakin ciki ai tsakanin mu da ke zama ɗaya a ah. kada ka ci gaba da ɗanɗana mun zama a kan harshe na to ai in baki sani ba wannan shi ake kira mamaya don Allah dan annabi ka yafe min ai ni tsakanina da ni da ke sai dai miki Allah isa ruwan jakara ruwan jakara ce ke don ba shaki a birni ba a shaki a kuri zan bi sawun da kika taka ne kamar yadda kika bace daga danginki da ina da yadda zan yi da na yi maganin wannan matsalar da ta addabe mu ruwan jakara and the trauma begins Zan shiga zuwa duniya ne na lalace.